To madalla Bibi Kano ke tare da ku a daidai wannan lokaci yar mutan mun To gashi mun kara dawa a karo na biyu inda za mu dora tare da ita wannan bazawarar tamu na sha-nasha wadda ta sha nera kuma hakan ya jirkitar da hankalinta hatta aminta da auren wannan baba da tijo to a shirin da ya gabata bazawara na sha-nasha mun ji inda kika zo za ki tafi gida domin haihuwa kuma ita kanta abokiyar zaman ki kika ce bata so kika tafi ba san dalili ba mu ma bamu san dalili ba sai mu ci to daga nan mai ci gaba da faruwa yawwa da na tafi gida gaskiya ban wani daɗe a yauwa bayan na tafi gida da na mm. ta kai za mu tafi ya gani na ce mai mun tafi dai irin sai ya sha kunu ya ce Allah ya tsare irin a ciki ciki haka bai so tafiya ta ba mm. to ni kuma kin ga na je gida ba zan nuna bai so na zo ba ka a dawo da ni sai na ki faɗa musu to bayan ana nan dai ko hucewa ya dai na kwana na biyu dama na san dai dole ba zai iya fushi ba sai gashi ya zo mm. yana zuwa dai ya kawo min dai haka abubuwan da ya ga zai iya bayarwa to kullun dai kusan kullun gaskiya sai ta zo gidanmu ita ɗin ma mm. kusan kullun sai ta zo wai gani na ta zo yi ai tunda bani da lafiya ikon Allah dan rana ba da na fara naƙuda ta zo mm. sai aka nuna min irin kan nuna mata ina naƙudan nan dai to kin ga tunda babba ce a dole za ta gane mm. tana koma sai take ce mishi ai ta gama kamar irin alamun naƙuda nake yi sai ya ce to naƙuda kuma amma ai ba a gaya masa ba to amma me yasa aka ce ka a gaya mata haka kawai eh aikin gani dai kawai hmm. ban san me yasa aka ce ka in wai ka in yi irin rakin nan a gaban ta kin gane hmm. yawa shine dalilin su ai su ba su san halinta ba ni ma kuma kin ga a lokacin ba zan iya gane ya take ba yawa hmm. to sai dare yana yi kawai dai sai aka ga naƙuda da gaske naƙuda nake sai muka tafi ana ta kiran shi ma a waya waye shi ashe wai ta kidan nuwa ne kwata-kwata to yana gani dama jikinsa sai ya bashi to ko dai na hakuda nake mm. to Allah dai bai bashi iko ya zo ba har na haihu yawwa da na haihuwa haka da sassafe muka dawo gida muna dawowa sai gashi ya zo yana zuwa ya ce dama ya ji kamar a jikinsa haihuwa zan yi sabida ta ce masa ta ga alamun ina naƙuda mm. sai aka ce eh, i haihuwa ne ya to me aka kashe kaza kaza yi baban mu ya ha ba yanzu dan ta haihu a gaban mu sai a sai a gaya maka wani nawa aka kashe ai ba zai yiwu ba ya ta dai godiya yana tafiya yau sai ya nuna min me nake so na gaya mishi mm. ya tafi yau wani na gaya mishi nace ce ai na zubar da jini haka sosai mm. sai ya ce min to shi kenan ya bari ya je ya dawo kafin ya dawo din nan har ta zo ita mm. har ta zo to tana nan ya dawo ta ga irin abubuwan da aka yi ta shigowa da su to a lokacin gaskiya tun dai tana yaƙe mm. har yanayin ta ya dan canja ta nuna yawwa kowa ya fahimta yawwa ta ga kaya nake nake an shigo da su kayan jaririya me ga abubuwa dai kala kala ce ta gani da lokacin ma wani abin haɓoyewa muka yi mm. na ce eh, na ce a ɗan ɓoye wani abin haɓawa mu take taimun faɗa in daina irin haka su ba irin wani rayuwar suke baya za a idan ta zo a ɓoye abu ai mm. kawai a nuna mata shi shikenan aka nuna mata kuwa ta dinga dai ta dai ni na san yaƙe ne mm. ta dinga yi ta kama hanya ta tafi to bayan ta tafi kusan kullun din nan don da aka haihuwan ma kullun sai ta zo da ta fahimci ranta yana ɓaci ne mm. in ta zo ta ga abubuwa da lokacin bayan kayan barka da ya mata riga haka irin da sket na gayu haka da za a sa wa yarinya mace tun da mm. mace ce na haifa mm. sai da ya sa mata kala arba'in <laughs> ah, ah, ah, yarinya yawwa to da kayan sanyi su waye kaya dai eh wallahi haka ya kawo to bayan na fakanki cewa kenan kullum zai zo sai ya zo mata da kayan sawa kullum in dai zai zo sai ya zo da kayan sawa ita kadai ce ta ce ko yana da ita yana da guda biyu mata yawwa mm. kawai dai ni ban sani ba ko dai san da yake min ne dan koma kan yar yawwa mm. gaskiya yana son yarinya sosai to haka dai ta dinga zuwa a haka a haka dai nayi ke kuma ana kamun kayan karin jini eh a sosai ma sosai tana gani mm. tana gani tunda ko bata ga wani abu ba za ta zo ta ga irin an janyo fasa katan an dauko madara kin gane a da san da shi zai ta mm. sani to ana haka dai na arba'in ina yin yau wato na dan samu matsala lokacin gaskiya da na haihu mm. sai nurse din ta nuna wai ai an daina dinki da wuri irin na karu mm. ta ce wai an daina yin dinki da wuri sai bayan suna to na zo na iya bacci na iya cin abinci kwata-kwata to sai daga baya aka yi min dinki to kin ga ai dinki ba zai kasance ya warke lokacin da ake so ba yawwa to har na arba'in ma sai nake ji kamar ban fa warke ba mm. to ashe wai haka yake yi zaka dan dinga jin kaikayi da waye to ni na zata warkewa ce bai ba azumi fa da azumin aka yi eh da azumi ne mm. da azumin ne ya so a daga suna aka ki aka yi haka eh aka ce kawai a yi da azumin nan shi kenan da ya dai abinsa sosai ta kawai ne aka yi shi kin ga tunda ba abinci za a yi na cin mutane ba sai dai mm. yara yawwa to bayan nan sai na arba'in Mm. sai yake ta cewa shi fa zan koma gida zan koma gida na ce mai ni ba yanzu ba ban ji sauki ba ni da shi kawai muke wannan maganar mm. su kuma gida da ma kin an san ana arba'in ake komawa gida mm. da ya gaji da nan kawai sai ya zo shi da abokin sai ya ce ai yana son magana da babanmu sai ta ce mai to ta ta ma wani abin ne ya ce shi fa gobe in koma gida sai ta ce to shikenan ai dama ni ma na yi tunanin haka dai na ga ba kai magana ba sai ce ishi kawai in koma sai na ce mai ni fa ban warke ba sai irin <laughs> da ta harare ni sai na yi shiru kenan na tashi zan koma kin dole za a je a dan gyaggyara ma a yi guri hmm. to na je suka je yan uwana haka suka dan gyaggyara guri na koma nan ma to bayan na koma gida gaskiya sai ya dinga yin abu ko da ni ake yi wa hmm. zan dan dinga jin babu daɗi akan ita wannan yarinyar dan lokacin ko tana hannuna in ta miƙo hannu za ta karɓa sai ya karɓe ta haka ya dinga yi gaskiya ya rinka zumuɗi eh ko ina zai je haka ya dinga yawo da jaririya a waje ko ina zai je kawai da ita yake fita dan akwai kanin sa da ya taɓa masa ma magana akan hmm. yawo da ita da yake yi <laughs> eh kawai shi dai yana son sosai yana son to ana haka ban san dai dalili ba sai yau wasu cikinta ita ma ya tsufa saboda tana da ciki ita ma mm. ta zo haihuwa to da ta haihu ta yi tunanin irin da abin da ya min a haihuwan nan zai yi mata tun da gaskiya a baya tun da ta haihu baya da samu kamar lokacin mm. yawwa to ni ma da ana tunanin yadda ya min din nan ai haka yake yi mm. a kowace haihuwa to ashe wai dan ni ta fara ce shi yasa ya min haka to da ta zo ta haihun nan sai aka kawo mata kayan barka ana kawo kayan barka tun anan da yanayin ta ya fara canjawa wai wannan fidan ma tun ta wai ɗanta na biyu tun irin ta ce <laughs> eh, ta dinga dai mita tana waye tana zazzage kayan kwata-kwata kaya kala nawa ne ina gaskiya kala ko goma yi wa yaron ne mm. sai dai kayan sanya haka dai abubuwan dai da ake yi su ne su kayan baby waye dai duk da su ya mata da gaskiya amma mm. kwata-kwata ba kamar irin na yarin ba gaskiya in eh. tana ta dai haka da ɗinkuna kuma da yi min mm. da haihuwar gaskiya ya min ɗinki sosai a haihuwar nan kayan da zan sa da lokacin akwai bikin kanwa baba ta haka da kuma bikin amininsa mm. da aka yi to shi aminin nasa yayya ta ya aura biki na suka haɗu ya aure ta. so duk baki ɗaya dai abin da ya min a haihu a bikin shi ya mata mm. kin gane bai bambanta mu ba gaskiya har bikin kanwa baba tawo duk a kayan da na nuna mishi na ce mishi na biki ne anko ne yanda ya min haka ya mata mm. yawwa so duk ta mu komantawa ta yi ne ina ko duk sas dai da alis din na haihuwa ko meye ni dai ban gane ba sai ya zo ya min kuma na haihuwa daban mm. ya zo ya min na haihuwa daban ni kuma kin ga a tun da aka yi aure kana da kaya sababbi yawwa abin da na ban gaya miki ba a lokacin kafin in haihu hmm. kawai sai in ɗauko kayana kayana mai kyau mai tsada sai in kai a yanka mana a mana zannuwa ni da ita da yan kwalaye na zaman tsakar gida kaya na <laughs> dai nawa haka na dinga yi wani sai da ma da t-shirt haka sai mu saka ita bata taba yi min fada ba wai ko ta nuna min ai ita ma ya mata lefe ko ai ba haka ake yi ba ko me ko irin idan naga tana shamun kunu sai in rasa me zan mata ta yi min fara'a kawai sai in dauko kayana sai in ce ko in bari ai mana zani da dan kwalaye eh. sai ta ce min i eh, sai in bayar ai mana <laughs> <laughs> kira Yawwa kawai da dai ina so mu dinga hira. Mm. to bayan ta haihu nan dai yawa da zancen da nake miki ana mm. zuwa ana gobe suna da daddare sai irin aka ji aka siyo ragunan suna ita namiji ma ta haifa lokacin ta ita mm. namiji ta haifa sai ta leƙa ta ga raguna tana leƙawa sai ta ta cabɗe jan wa'annan ragunan mm. wa'annan ragunan za a za a kawo kaza kaza tana ta dai faɗan maganganu a gaban mafa mutane to kawai dai sai dan ji ban ji daɗi ba ni ma ni ban leƙa ba gaskiya ni ban gaya suke ba Mm. ban leƙa na gansu ba tana ta dai wannan mita har gaban mutane aka zo tun da dai aka yi sunan nan gaskiya da farko sai dan fara dai ya dai fi son yar gaskiya akan ɗansa mm. ya fi santa tun da baya boyewa Tun da kinga kamar mace kinga komai nata na sha'awa ne in ya fita zai gani mm. haka fa za ki ga kayan nan ribbons waye yan kuna ya ma in ya tashi haka za ki ga ya kwaso su da yawa sai dai fa in yi kyautar su haka yake yi to lokaci ɗaya kawai ni dai ban ankara ba tun da kinga ita yarinya ta saba da shi mm. kawai lokaci ɗaya sai naga idan ya shigo gidan ko kallon ɗakin da nake ba zai yi ba ita kuma yarinya ta san hon ɗinsa da ta ji ɗiɗɗi ta san shi ne sai kiga ta fara irin zullo tana gwaranci tana waye ta san shi ne mm. to idan ya shigo haka zan ce mai kaga fa wancan tana ma wasa sai ta wai ki nemi dai da wanda take a lokaci ɗaya ko tahowa lokacin har suka dan fara rarrafe tun da tsiran su wata hudu da dan nata dan nata ce hmm. ita yarinya ta tana da ƙiba sai ya fita kuzari yawa ya fita saurin yin abu ya fi sai ya hmm. riga ta rarrafe sai komai nasu ya tashi lokaci ɗaya idan ta yi rarrafo shi ma ya rarrafo sai ya ɗauke shi sai ya batta a wurin ita kuma ta saba da shi sai dai kawai ta sa kuka sai hmm. ita kuma lokacin ta dan fara wani makirci in ya ɗauke ta ita kuma sai ta ɗauke yattawa mm. mm. sai ta ɗauke ta haka muka dinga yi dai a lokacin kawai sai na fara tunani na ce to me yake faruwa mm. ko gyara ta ne na ɗan rage yi <laughs> wallahi lokacin in zai dawo in mata kwalliya in samu ta turare waye wai irin diddan yanzu kanshin turaren ko na santa inda zai wuce sai in faffesa turare da na jiyo shi kin ga in ya zo wuce zai ji kanshi wai sai ya juyo sai ashe dai ban gane me yake faruwa ba gaskiya kika gama wannan eh gaskiya kwata-kwata sai zama na babu ruwan shi da yarinya to ashe lokacin ma ni wai watan ta biyar na kuma samun ciki haka mm, ban sani ba to ana nan kawai ina zuwa asibiti ban da lafiya sai aka ce ai ciki ne na ita ma kuka na cewa mamma ni fa ba dan bazbar da shi zan yi watan ta biyar ta ce zubarwa ni kuma lokacin ta ma ta kuma ana ta ma neman haihuwar ba ta taba haihuwa ba take ta min nasiha ya wata tana ita in yau ma za ta haihu gobe ta samu tana so ni kuma in ce zan zubar kaza kaza na ce to ni ma ina tsoron zubarwa kawai dai na faɗa ne hmm. amma ta yi kankanta a ce ana da ciki sai baban mu ta ce to tunda Allah ne ya baki ya zaki ana haka gaskiya ciki na ya kai wata ko takwas ne ni ko eh ina tunanin takwas ne sai na ce kawai zan yayi ta hmm. na ce zan yayi ta saboda ina shan wahala ga ciki gashi tana shan nono to a lokacin sai na ce kawai tunda ba zai yi rike ta ba ba zan iya ba gashi shi ba wani ba ruwan shi da ita lokacin ce kawai zan kawo ta gidanmu mm. sai na same shi na gaya mai nace zan fa yaye yarinyar nan ya za a yi sai ta yi to ya kwa za a yi ki yaye ta mana sai na to gida zan kai ta sai ce eh ba matsala ke ma ki dan samu hutu na mai to na tashi na haɗa kayan ta rana ɗaya na mai to rana fa kaza zan kai ta yace Allah ya kai mu jira nake in ga tunda kin ga ta yi kankanta watan ta tara mm. lokacin sai na ce to ai ya kamata a dan siyo mata wani abu da za a dinka bata eh kawai ya nuna shi fa ba shi da kuɗi shi ba shi da kuɗi kaza kaza ranar zan tafi kaita na ce mishi yau fa zan ta. to ki kaita mana na ce haka zan ɗauki yarinya in kaita tana ƙararramar yarinya ka san ba abincin manya za a dinga bata ba mm. sai ya nuna min ai kawai in zan kaita in kaita in ba zan ta ban kyale ta sai na ce mai to na tashi tafiya ya ɗauki kuɗin mota ya bani ya bani kuɗin mota sai na ce to yanzu dan Allah haka zan kai ta ba komai sai ya zaro naira ɗari ya cillo min gashi nan ki sai mata cizi to <laughs> sai na ce cizi kuma kawai na sa kuka na goya ta na taho nake gaya wa umman na ce kin ji kin ji ta ce ba komai ba dai yarinya ba ce ba na ce ita ce to Allah iraya ta na ce to tunda aka kai yarinyar nan ko da wasa wai ya ce min ya ce mini ya yarinya take ko ya je ya ganta bai taba ba kuma bai taba siyan abu ya kai mata ba mm. ana haka ana haka wai ashe ma irin ta dan fara samun matsala ba ta da lafiya mm. fatar ta duk ta ya mushe ni ban sani ba tun da ban je gidan ba sai rana ɗaya kawai na ce mishi zan je gida daga gurin awo zan biya gida sai ya ce to ina zuwa gida sai na tarar babanmu mu bata nan ta tafi gidan kanwarta to kuma ba mu da nisa sosai sai na bi ta gidan kanwarta ta ina zuwa haka na haukan gadon yaranta ina zaune waya she ma yarinya ce kusa da ni ni na ganta ina cewa wannan yan waye eh. kwata kwata ban gane ta ba mm, ina zaune eh sai baban mu ta shigo sai kanwan mata mu take cewa a zuwa aka sa aka sa ta a gaba ake kare mata kallo sai na ce wace ce ta ce min ayo wancan mana ina juya sai na ganta na ce kai a ita ce haka kawai na kama kuka na ce me ya same ta sai aka ce ai jema an kai ta asibiti ba ta da lafiya wai ba a bata abubuwan da za su kara mata girma mm, na gina jiki eh sai na ce to na tafi ina kuka na je na same shi na ce mai kaji kaji na faga yarinyan nan mm. da kyar ma na gane ta waye waye to shi sata zai shi ba shi da kuɗi kaza kaza na ce ba ka da kuɗi Mo ba shi da shi ɗin ko kuwa Wane ba shi da shi me ba ya yi a gidan ba abin da ba ya yi lokacin ma yana da yaro mai sikila ba ki ga yadda yaron yake ci mishi kuɗi ba duk abin da kika sani na yaron da yake bukata ba abin da ba zai yi ba mm. a lokacin to sai dai in zo fa in dan tara kuɗi na tun da da da farko gaskiya ba abin da dai zan ce wai na kuɗi an yi yauwa zan ce wai ba ni <laughs> kuɗi gaskiya ina da shi mm. zai mun ko wai da ran da ya samu kuɗi sosai a kasuwa mun sani mm. zai zo ya ce mana ayyau ya samu kuɗi a kasuwa zai ɗauka ya bamu kuma zai biyo ni ɗaki ya ƙara mun. again eh wallahi zai biyo ni daki ya kara min ce min tun da ke kina da yan uwa a kusa ta ba a garin nan ba ce ba mm. yawwa kina da yan uwa a kusa suna zuwa ka su zo bana nan ga wannan mm. to har na zo ma lokacin farin ina na ina laulayin nan ga bana cin abinci mm. to haka zai dauki kuɗin nan ya bani ga fale mukan sabida ni yake siyowa dan ne yake siyowa kin ga ya san akwai amma haka zai dauki kuɗi ya bani wani sa'in faga na gidan in naga babu sanyi sai in fitar da kuɗi na in sai mai sanyi in sha haka na dinga yi to amma lokaci ɗaya sai nuna ai shi ba shi da kuɗi shi fa ba shi da kuɗi akan yarinyar nan ana haka har ta zo rana ɗaya wai kawai da daddare sai ta suma to ta suma sai aka ɗauke ta aka kai ta asibiti ana kai ta aka kwantar da ita ni ban ma sani ba sai daga baya sai bayan an kai ta sai aka ce to ai dole ne a kira shi oke kafin kafin ta suman nan ina ta mishi mitan nan ya ƙi siya sai na je na samu wannan abokin nashi mm. na ce mishi kaji kaji yarinyar nan fa abin da yake damunta sai ya ce to shi dama baya kula da ita na ce wallahi baya zuwa tun da aka kai ta bai taba zuwa ba kuma in zani bai taba bani kuma kullum ba shi da kuɗi yake cewa sai ran shi ya ɓata haka ya ce to bari zan same shi to ya aka ya aka dai rana ɗaya kawai sai gashi ya zo da daddare muna ta hira ma da ita sai aka shigo da irin su kasta haka a da su madara abinda ba ma ta bukata su ya je su siyo da yawa haka ya kawo ita kuma ta zata yaranta aka siyowa mm. sai ta ce ku je ku kai ɗaki yana shigowa sai ce ina abubuwan da yara suka shigo da shi sai ta ce yana ɗaki sai ce a fito da su ana fitowa da su sai ya ce min to gashi nan a je a kai mata a daina min korafi sai na ce to shikenan an gode Allah saka da alheri ina ran ranar ma kasa bacci ne saboda mun na zan je in kai mata mm. to da ya kai mata na gama ba a sati da kai mata ba ta suma aka kai ta asibiti ana kai ta ma sai suka ce ai ba a so ana ba wa yara ita wannan taliyar ai hmm. jaririya ce kaza kaza da duk abubuwan da ya kawo ba ta bukatar su aka canja eh ba ta bukatar su suka rubuta madarar da za a riga bata lokacin kuma ma a su mata kinga hmm. aka sa mata robar cin abinci to ranar na je asibitin aka ce ma asibiti kaza sai muka tafi ni da ita muna zuwa na ganta kwata-kwata kamar ba ita ba ta rame sosai gashin kanta ba ni kuma lokacin irin sallah ta kusa an siyo kayan sallah daje na siyo mata uban ribom da wa ina zuwa kawai naga an aske kai ai an sa mata roba abinci ta to na zo dai haka ta asibiti ma ne ta kuka na ganta har na taho to bayan kwana biya haka muna dan zuwa sai ni tarar ta farfado mm. ta farfado ina taba ta sai in ji ta sa kuka kawai ina ɗan ɗaga jikinta sai na gabanta kamar irin an shimfiɗa jan nama to haka yayi hmm. na ce sai nake ce umma mu kai meye wannan ta ce min wallahi a budawa kika yi nace mata i gani na in na motsa ta sai ta sa kuka ta ce ita ma bata sani ba haka dai ya fito mata to na da gida dai haka ba ana iya cin abinci in ta kuka in ta kuka ga tsohon ciki to ana nan dai wai sai ta ji sauki ta ji hmm. sauki aka dawo da su gida da aka dawo da su gida don lokacin gaba ɗaya azumi ma da ya zo a mm. asibitin suka yi shi mm. da suka dawo gida sai na ce ina so in zo in ganta to ban dai samu na ganta ba hannun haihu to ina haihuwa shi ma yaron kwanan sani ko um, yawwa lokacin da ya gaskiya ko hankalin shi ne dan fara dawowa mm. haihuwa nan ma gaskiya dai bamu samu wani problem da shi ba kwanansa ni dai na manta adadin kwanakin shi ko goma sha nawa ne sai ta kuma suma cikin dare yawwa ta ƙara suma sai aka ƙara canza musu asibiti suka tafi wani asibitin to ni ban sani ba gaskiya ban san ta suma ba mm. ni dai zan ga kullum in ya tafi baya dawowa da wuri a shi can yake zuwa mm. haka dai zai dawo hankalin shi a tashi to sai rana ɗaya sai ƙanin shi ya zo ya same ni yake cewa ki zo ki duba yarinyar nan fara ce wace yarinya sai baɗi sunanta ya ce min ai tana asibiti ai ko babba ne a wannan halin da yake ciki ka tausaya mishi bari yaro na ce to me ya same ta ya ce ai suma ma tun da ta suma har yau bata farfado ba oxygen ma aka sa mata ta kafin ta farfado ka lokaci yayi mana kutse sai dai a tara ashiri na gaba thank you